Sashen Hausa na Studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai Masu sauraro Asma na shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Juma'a 29 ga watan Abril na 2022. Yaya dace a fitar da zakatul fitr kuma su wane ne ya dace a ba ita a cikin wannan shiri muna tare da bayani na malami mai wa'azi. gwamnatin nijar ta ɗauki matakin yin bitar dokar da ta jibanci aikata laifuka ta hanyar yanar gizo inda ta soke matakin ɗauri a gidan kaso muna tare da ra'ayoyin ma'aikatan kafafen yada labarai rahoton musamman na yau zai kawo bayanin tarihin wasan kara wani wasan kwaikwayo na asalin jihar zandar duk mutumin da ya yi azumin wato a lokacin watan ramadan ya zama tilasta a gare shi ya fitar da zakka a ƙarshe wani wato wuni ɗaya ko biyu kafin a gano jinjirin wata da zara an fitar da zakatul fitrin ana ba da ita ga mutane masu karamin karfi a cewar malami mai wa'azi ustaz haladu yahaya ma'abucin addinin musulunci dole ya mika mabi addinin musulunci dole ya mika zakat ga masu karamin karfi kafin ya je masallacin idi idan ba haka ba kuma ba za a a matsayin zakka ba sai dai a matsayin sadaka Um zakar fidda kai tana daga cikin sunar annabi da ya ce a yi kuma ana fitar da zakka ne ga kowane musulmi mudu hudu na cimaka da aka fi amfani da ita a yankin fitar da zakka aikin lada ne da ke tsarkake zuciya da nisantar da mutum aikata kalaman da ba su dace ba a lokacin da yake azumi sannan kuma zakka makami ne na yaƙi da talauci saboda ta hanyar fitar da zakar kai ana dafawa marasa ƙarfi annabi ya ce a hana barani ranar sallah A ranar sallah rana ce ta musamman inda yara ke bacewa da sauki mai anguwar yantala da ke gundumar yamai ta ɗaya ya yi kira zuwa ga al'umma da su nuna halin dattako domin kaucewa haɗarurrukan ɓacewa na yara ko kuma hatsarin ababen hawa mun kai la haruna mai anguwar yantala a hirashi da alamin washar Ya kamata iyaye su kula da 'ya'yansu su hana su zuwa barka da sallah saboda wajen tafiya yawon barka da sallah ne suke bacewa. Idan yaro ya bace ina ganin nauyi ne na iyaye saboda watakila uba ya tafi wajen harkokinsa uwa tana cikin gida. Ba a ɗorawa uwa laifi ita kaɗai saboda idan uba zai fita ya ce ta kula da yaran kaga ai ba za ta bari su fita ba. Balle ranar sallah ana barin yara suna tafiya cikin unguwannin da ba su sani ba daga nan sai su ɓace kuma ina kira ga waɗanda suke tsintar yara su kai gidansu su aje ana can ana neman su da mutum ya tsinci yaro to abin da zai yi shine sanarwa mai unguwa shi kuma ya sanarwa ofishin 'yan sanda mafi kusa sai a kula da abu. matsalar tsaro da ke ci gaba da wakana a arewacin jihar delivery ta sanya diyar hukumomin gundumar balayara suka sa kira zuwa ga matasa da ke hawa moto ɗaya su da dama hamidu jibo firfin balayara ya kira ga masu motuna da su hankali sosai a hirar shi da saidi abdu wandita lalle ne da kaina nan da dan lokaci za mu yi sallah idan an ka ce kuma sallah to an ce kai da kawo shine yawan mutane yanzu su ne ke zuwa yawon barka da sallah su ne ke guje-guje bisa babura nan da can amma abin da muke so daga wajen su shine su yi hankali wasu suna goyon uku goyon hudu goyon biyar su rage yara masu gudu su yi sannu-sannu domin abin da muke so a yi sallah lafiya kare lafiya Allah ya tsare mu duka kuma yara su daina harba fetar matsala ce babba yan ta'adda suna iya su yi amfani da bindiga sai a ce yara ne ba mu cikin lokaci mai kyau sun sani kenan gani ya kori ci muna da mutanen bani bangu da walam da kenan da tashin hankali ya koro su neman lafiya shine muke nema dare da rana a nishiyar nan da kwanaki kaɗan ne za a gudanar da sallar ramadan ko ina ana buƙatar masu ɗinkin tela wato don ɗinkin tufafin sallah a bande da ke jihar zandar teloli na ci karo da matsaloli dauke wutar lantarki abin da ke kara musu wahala wata cikin aikinsu a cewarsu domin ba su iya cika alkawalin da suka ɗauka ma jama'a sai mu saurare su a zantawarsu da maki mamadu husaini to wuta gaskiya tana ba mu mushkila saboda wani lokacin sai kana aiki da mashin ma sai ta yi ƙasa dole sai ka zira ta dawo sakamakon haka kenan aiki dole muku jinkiri aiki ba zai yi da ake so yanzu haka akwai wasu mutane ga suna kusa da ni ina kuma ba su hakuri ma ka gane <laughs> saboda aka san wuta ka kuwa dole sai dai hakuri to gaskiya yanayin aiki dai alhamdulillah da za a ce tunda yanzu ma kaga kana kan aikin wuta kuma gashi tana limsawa akwai lokutan da sai ta kai minti goma ma kai alhamdulillah dai yau din ne dai bata daukewa dai amma tana limsawa amma yanzu haka mashin din ma dai dole sai ta dauka daga ta yi din wannan sai ka jira ta dauka wani lokacin hasken ma babu ita ma ta dauki to dai gashi nan dai abubuwa dai an gano wurare da dama da cutar mura tsuntsaye ta bulla a watan fabrairu a jihar yamai musamman a gonakin kiwon kashi tare da hallaka kashi masu yawa sai da duk da haka ana iya amfani da kashin da sauran abubuwa kamar kwai musamman albarkacin sallar ramadan tare da ɗaukar matakan da suka ba in ji shugaban kungiyar masu gonakan kiwon kashin wato na zamani na nishar adamu mai lakanin kimba abubakar a zantawar shi da maktar hamadu kamar kashin da suke da cutan ma abinda wajen lokacin da za a yanka a ce a hige lokacin nan ne ana iya mutum yana iya shi ma ya samu cutar ko ya yada ta kenan in an ɗauki matakai in an ɗauki matakai a wannan lokacin nan unhanin ma da ake ana yin unhani da wannan naman nan na kajin da suke da cuta amma sai an ɗauki mataki maintenant an zo wajen wajen eh, dahuwa ya kamata a kai ta wani abun da iya kai wajen eh, degree 70 haka shi ne ke sa cutar dan kwayar ta sai da mutu kenan ana yin unhani da naman nan amma sai an ɗauki matakai lokacin da za a gyara kashin nan kaci a jefa cikin tukunya a sakamakon saye-sayen da aka kawo a zaman taron majalisar ministoci a kan doka mai lamba 2019-33 da wato ta uku ga watan juye 2019 an soke hukuncin ɗauri a gidan kaso idan aka aikata laifi ta hanyar sadarwa a yanar gizo wato musamman zaki ko kuma bata suna wani babban ci gaba ne aka samu a cewar shugabar kungiyar masu mu'amala da shafukan sada zumunta na zamani wato bulogiyar na niger samira sabu a zantawarta da farid da burema Gwamnatin ƙasar Nijar ta nuna ta hanyar sake duba wannan dokar da ita gwamnati ce da ta san girmanta ta hanyar yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta amince da su. Duk da haka ta fuskar incin faɗin albarkacin baki da inci. Ba mu da doka da za mu yi tantancewa da ita sai da muka sami wannan doka kafin ma majalisar dokoki ta amince da ita. Don dubawa in har yanzu babu wata magana a baya. Ana kai dokoki a majalisa ba tare da an tattauna a kai ba. Ba tare da masu masu ruwa da tsaki sun samu damar dubawa ba don jawo hankalin gwamnati. Muna fatan cewa wannan doka sake duba ta za ya shafi dukkanin 'yan Nijar ba kawai 'yan jarida ba. Euh, a ra'ayin shugabar kungiyar matan Afirka masu aiki a fannin sadarwa reshen Nijar a Park wannan babban ci gaba ne aka samu da kuma da ke bukatar niyya da mutunta dokar da ta fito daga ma'aikatan kafafen yada labarai. Amina Yandu shugabar kungiyar a pak a hirarta da Nafisa Adamu. Euh, c'est gaskiya ne wannan babban ci gaba ne da aka samu mun yaba da hakan sau tari mun sha faɗar cewa wannan dokar kahin a mata gyaran fuska wani koma baya ne a game da samun yancin aikin jarida a ƙasar Nijar ganin yadda ake ɗaukar matsayin ɗan jarida tamkar sauran mutane a ɓangaren yancin faɗar albarkacin baki wannan gyaran fuska zai zo daidai da dokar nan mai lamba dubu biyu da 2010 sifili 35 da ke tsokaci kan batun yancin aikin aikin jarida a ƙasar Nijar. Yanzu aiki ya rage ma 'yan jarida na su yi aiki da wannan dokar domin ya kamata ƙwararrun ma'aikata a wannan fannin su ɗauki alkawalin kiyaye wannan dokar haka zalika su rinka ba da labaru sahihai masu inganci har da kiyaye ka'idodin aikin jarida. Firfen gundumar Ayaru ya zagaya a cikin gundumar tasa a makon da ya gabata a cikin tsarin tawagar wayar da kai akan haɗin kan al'umma da kuma batun karatun 'ya'yan mutanen da suka bar mazauninsu a dalilin matsalar rashin tsaro babban jami'in kula da ilimi wata bubakar haruna ya yi kira zuwa ga iyayen yaran da su rubuta ɗiyan nasu a makaranta nan da kuka zo jama'a su karɓe ku cikin haƙuri ko kuma ku karɓe su a cikin haƙuri saboda ku duka 'yan uwa ne, haka ma tsakaninku da sojoji. Allah ya ce mutum ya je neman ilimi ko da a ƙasar China ne, saboda ilimi yana da amfani. Lalle inda kuka taso kuka zo na an rufe makarantun boko, amma dai kun tarar da makarantu. Mun yi wani tsari na tattara makarantu da aka rufe, su ne ake tattarawa a kai su inda akwai zaman lafiya a kan daji. Kenan shekara mai zuwa da zarar aka fara karatu ku je ku rubuta suna sunayen yara a samu adadin yawansu domin a kawo musu malamai da za su ba su karatu sannan saka 'yan mata makaranta kar a yi wasa da shi Yau 29 ga watan Abril rana ce ta rawa ta ƙasa da kasa dangance da rawa al'ummomi lokuta wato na rawa da dalilai daban-daban da kuma asalallani daban-daban na yinta. tana bayyana tsarin rayuwa da na al'umma wata dama ta mai da hankali kan raye-raye na gargajiya na nishar mai koyar da tsarin rawa na kungiyar wasa mai suna mamaki na zango tijjani ali ya yi wa musa hassan karin haske Bincike ne mutane ba su da shi, amma ko da yaushe ina bayan aiki na domin da shi ne nake ci. Ban canza shi. Hausa na cewa inda daɗi inda wuya, taimako ne dai muke so. Wasu suna so amma kuma ba su iyawa, wasu kuma girman kai ne ba su iya zuwa su tambaya. Yaya abin yake? A yanzu akwai saura, wannan ne yasa na rubuta wata takarda domin a taimaka mini shiga yankunan Nijar ko ina domin yin bincike kan rawar gargajiya ta kakanninmu da ke bacewa. Su ne nake so in tattara wuri guda domin in zo in koya wa yara domin su ma su iya raye-rayen mu waɗannan raye-raye kada su ɓace rawar gargajiya ina cikin ta har yanzu dole ne in gano su domin waɗanda suke da sanin suna mutuwa ko yanzu ma muna da niyyar shirya wani horo na koya ma yara raye-rayen kakanninmu wasu yaran masu da kansu suke zuwa suna tambaya suna so suna so aikin. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman wasan kara da ake kira wasan gujiya tun fil azal wani wasan kwaikwayo ne na jihar zandar ya samu tushe a lokacin sultan suleiman wanda ya yi mulki a damagaram daga shekarar 1812 zuwa 1882 an kirkiri wasannin kwaikwayo na manyan mutane kamar general de gaulle a lokacin da ya da zango a zandar tsohon shugaban togo marigayi iyadima ko kuma tsohon shugaban nijar marigayi sani kunce sai dai wannan wasar al'adun na kan hanyar bacewa tun kimanin shekaru arba'in da suka gabata ali keta ya tattauna da abdu musa ma'abucin wasannin al'adu a game da tarihin wasan kara Basankara. kara kamar yadda ake faɗa ya soma ne tun zamanin sarki hana tari Suleiman. A lokacin 'yan gidan sarautar da 'yan gidan fadawansa ne su ne kowace rana bayan sallar azahar karfe biyu na rana yaran suke gamuwa suna kwaikwayon ma'aifansu kowane ubansa yake kwaikwayo. Wata ran sarki zai shiga gida don ya huta da yake mutum ne mai gaugawar hasala yana son ya huta sai ya ji kwaramniya na yawa da ya fito sai ya ga 'ya'yansa ne da 'ya'yan fadawansa ke kwaikwayon su sai ya kore su waje kusum kaɗan daga sarautar inda gidan dan alalo yake yanzu haka to daga nan ne yaran suka soma kwaikwayon ta haka ne al'umma birni take ganin su duk an za su wucewa suna ta kallon yaran daga nan ne wasan kara ya ɗau tushe a lokacin a zandar akwai cakaura gujiya da yawa to an suna wucewa ne mutane na ba su cakaura ko hatsi da yamma an yaran suka kammala kwaikwayon nasu sai su raba kowane ya koma gidansu a wajajen shekara alif da 1944 ne da aka bayyana cewar shugaban faransa zai zo a zandar cewa da gwal sai aka zaɓi mutane don su yi wannan kwaikwayon wani ya kwaikwayi da gwal wani ya kwaikwayi sarki gaskiya abu ne da ya ba da sha'awa sosai daga lokacin ne wasan kara ya fita daga masarautar ya komo cikin gari wasan kara na ƙarshe da aka yi a nan zandar a shekarar 1986 ne a yayin festival ɗin zandar ya ake shirya wannan wasan kara wasan kara wasan kara ana so ma shirya shi wata biyar zuwa shida ana ta training ana kwaikwayo ana tuntuɓar sojoji don sanin yadda ake garsisi da tafiyar tafiyar soja yanda ake waka da yanda ake jerawa ana ɗaukar wanda zai kwaikwayi sarkin da magara wanda a kowace fitar sarki yana lura da yanda sarki ke yi yanda yake tafiya yanda yake zama yanda yake saka tufafinsa an kuma shugaban ƙasa ne ana neman wanda yake da kama shugaban ƙasa sosai tsawonsa girmansa da fuskarsa daga nan komi abin da yake zai kwaikwansa tsawon wata biyar zuwa shida hey, training ne na gaske kuma a lokacin da yake akwai niyya ba kuɗi ba ake so kowane da yana son ya kawo gudunmuwarsa al'ada ta wasa sankara al'ada ce da aka sani a zandar yana kokarin bacewa Me ya kamata a yi domin rayar da wannan wasan al'adar? Domin falfaɗo wannan wasan karan sarakanmu na gargajiya ya kamata su kai koke wajen harabar ministan farfaɗar al'adu. Alƙarya ce mai iya shigar da kuɗaɗewa da dama tana iya kuma jawo hankalin 'yan yawon buɗe ido. Yin wasan kara akalla ana iya tattara fiye da mutum. Madala masu haure karshen shirin kinan na maricin yau yanzu kwazan barku da Musa Hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya.